Tun a farkon shekara ta 2022 ne gwamnatin Najeriya ta amince tare da ba da kwangilar gina layin dogo daga dutse jihar Jigawa zuwa Kano, da Kano zuwa Katsina zuwa Jibiya zuwa Maradi a jamhuriyar Nijar, da nufin haɓaka harkokin sufuri da na hada-hadar kasuwanci a tsakanin Najeriya da jamhuriyar ta Nijar. Ko da yake ɗaukacin kafatanin al'ummomin da ke wannan nahiya sun yi maraba da wannan yunkuri na gwamnati, amma wasu dubban ɗaruruwan magidanta a Kano da aikin ya keta ta su, na cikin halin rashin tabbas a halin yanzu. Alhaji Bashir Mahadi Muktar da ke zaman kakakin al'ummomin da wannan aiki zai bi ta muhallinsu na cewa. an zo an auna gurarenmu da cewar wannan aiki na jirgin ƙasa zai zo ya shafi gurarenmu A wannan lokacin aka dakatar da mu baki ɗaya, mai aiki, mai sana'a, mai noma, mai gidan gona da duk dai kowa da kowa aka nemi kowa ya dakata. Aka zo aka yi estimating gurarenmu kuma aka ba mu takardu aka sharɗanta mana cewar kowa ya dakata ƙasa da wata uku za a sallami kowa. aikin da ya taso tun daga Nijar izo har wajen garin Dawanau an biya su amma yau kusan shekara ɗaya da wata hudu ko biyar wallahi azimu mu ba mu san matsayin mu ba. Malama Bilkisu Awal Umar wata uwar marayu ce da ta ce mijinta ya mutu ya bar musu gida kuma a cikin wani sashe na gidan ne take kiwon kaji domin ciyar da marayunta. Wallahi mun shiga wani hali ni da marayun yara na. Sun ba mu fakon famfa wata uku za su zo su ci gaba da aiki suka ce komai mu dakata mu tsayi da shi. To kuma sakamakon hakan muka tsayar kuma ka san da rayuwar nan ta koma. To dangane da haka komai na waya lalace ya tsaya cak na gaya maka ga marayun yara to jarin ya lalace babu komai wallahi mun zama Allah sarki ni da 'ya'yana. kimanin magidanta dubu goma ne aka ƙesa wannan aikin layin dogo zai shafa daga kasuwar hatsi ta ƙasa da ƙasa da ke da wanau zuwa tashar sauke kayayyaki ta nesa da teku da ke unguwar zawa ciki duka a birnin kano malam muhammad yahuza na cikin jerin waɗanda aka dakatar daga ci gaba da gina muhallinsu a waɗannan yankuna na da gurare guda uku gini na ya kai linta daga lokacin kuma abubuwa suka tsaya ga kuma yanayin daga lokacin da suka ce za su biya mu zuwa yanzu abubuwa na rayuwa sun yi tsada. Shi kuwa Usama Abubakar wani matashi ne da aka ɗaga aurensa har sau uku sanadiyar wannan aiki na shimfiɗa layin dogo da aka ce zai bi ta unguwar da yake gina gida. Aure na kusa sai ɗagawa aiki saboda duba da muna jiran lokacin da za su zo su sallame mu mu je mu samu wani gurin mu ci gaba da aikin mu kuma abun bai tabbata ba ina cikin fargaba sosai mako. Alhaji Bashir Mahadi Muktar na cewa muna kawo kukan mu ga hukuma idan akwai wannan aiki don Allah ta sallami kowa kowa ya san matsayinsa idan babu kuma wannan aiki don Allah hukuma kamar yadda ta zo ta yi wancan estimate namu officially ta fito ta yi mana magana officially wannan aiki babu shi ta ɗauke shi don mu san matsayinmu. Da na tuntuɓi sakataren labaru na ma'aikatar harkokin sufuri ta Najeriya Malam Zakari ya ce ba za a ce da waɗannan al'ummomi komai ba a yanzu sai har lokacin da ma'aikatar ta kammala abin da ke gabanta. kuma ko da wancan lokaci ya yi minista ne kawai zai sanar da makomar mutanen mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria